to kuma ma yau dai ga wani sabon abin shi ne abin da yake ta yawo tun jiya cewa an kashe Yabgeni a cikin wani hatsari wanda wasu suka kira shi da suna hatsarin jirgin sama tare da wasu mutum tara wanda mutum taran nan bakwai daga ciki har da shi su ne fasinjoji tare da mutum uku daga ciki wato ko matukan wannan jirgi ne gabaki daya kamar da kafafen yada labarai na kasar rasha da na ukraine da na amurka da ingila da sauran kasashen duniya ke cewa ainihin wato ko ya tabbata cewa bigeni mai Prigozhin yana cikin wannan jirgi kuma ya rasa ransa tare da mataimakinsa na hannun damansa mai suna da otkin otkin su sun mutu sun riga mu gidan gaskiya wannan jirgi ya faɗi a arewacin Moscow ya taso daga birnin na Moscow babban birnin Rasha Eh, ya nufaci Congo an ce ya faɗi tsakanin Moscow da St. Petersburg. Wannan birni shine birni mafi girma bayan birnin Moscow a cikin ƙasar Rasha kuma a cikinsa ne aka haifi Vladimir Putin shugaban ƙasar Rasha a nan ne aka haifi abokinsa Yevgeny Prigozhin. an ce su ta fara tun daga 1990 kaga sun shafe shekaru sama da 30 kenan suna yin alaka da juna suna tare da juna abokai ne sannan kuma amintacce ne a wajen fotin kamar yadda zamu ji a cikin wannan shiri a takaice dai wannan jirgi ya faɗi ne a wannan guri tsakanin birnin moscow da st petersburg a nan gurin jirgin ya faɗo an yi maganu akan menene ya sabbaba faɗuwar jirgin wasu na ganin hatsari ne wasu na ganin cewa an harbi jirgin ne duk da yake har yanzu babu wasu bayanai da suke tabbatar da cewa an yi amfani da wani makami ko wata bindiga wajen harbi wannan jirgi sai dai wasu rahotanni na cewa bincike ya nuna cewa akwai bom da aka dana a cikin jirgin wato an dasa bom a cikin jirgin a wani sashe na jirgin a cikin ban daki wanda wannan bom shine sanadiyar wato faduwar wannan jirgin ya tarwatse a ƙasa sai dai manganu masu cin karo da juna na ta fitowa game da mutuwar prigozin manganu ne daban-daban suna cin karo da juna na ɗaya shin ta tabbata prigozin ya mutu ko kwa bai mutu ba yana cikin jirgin ma dai ko baya ciki na biyu shin wake da alhakin kashe prigozin idan an kashe shi ne dalilin kashe shi duka waɗannan manganin an samu ganu masu cin karo da juna game da su abu na farko shin firigozin ya mutu mafi yawan kafafen yada labarai suna ishara da mutuwarsa kamar da kafafen yada labaran ƙasar rasha irin su faransa 24 haka zalika a kafafen yada labarai na ƙasashen turai su cnn da sunansu duka sun raja a kan cewa gozin yana cikin wannan jirgi ya mutu kuma ma shugaban ƙasar amurka ya magana a kai haka zalika shugaban wato kasar faransa emmanuel macron ya magana a kai shin putin ya ce wani abu dukansu guda ukun za mu magana akan wato ko magana su ko akasin haka a nan gaba a cikin wannan shiri To amma sai dai duk da irin waɗannan manyan kafafen yaɗa labarai na duniya da suka tabbatar da cewa Evgeny Prigozhin yana cikin wancan jirgi kuma ya riga mu gidan gaskiya domin a cikin jirgin babu wanda ya tsira wasu na ganin cewa akwai yiwuwar Prigozhin baya cikin wannan jirgi saboda dalilai da suka rika bijiro da su daga cikin waɗanda suka yi ishara da wannan akwai tsohon shugaban jami'a wato cibiyar leƙen asiri ta ƙasar Birtaniya ya bayyana cewa akwai yiwuwar cewa Prigozhin baya cikin wannan jirgi ta iya yiwuwa baya ciki in dai har baya ciki to fa zuwa wani ɗan lokaci zai iya fitowa ya magana dalilin da yasa ake zargin baya cikin jirgin jim kaɗan da faɗuwa wannan jirgin wani jirgin na wagna ya zo ya wuce wanda ake ganin wannan jirgi na wagana da ya wuce ana zartan cewa prigozin ba zai yadda ya kasance a cikin tawagar jirgi na gaba ba domin ya san zai iya fuskantar kwantan bauna kamar da kuka sani al'adar dukkan shugabanni sukan gabatar da wata rundunar a gaba ne su kuma suna daga baya haka wasu suke gani domin da faɗo jirgin da ɗan kaɗan tawaga ta biyu na jiragen wagana ya zo ya wuce kuma ya sauka a filin jirgi na ƙasar rasha to da wannan ne wasu ke ganin cewa ta iya prigozin baya cikin jirgin wani dalili da ya ƙara ba da kwantan ko ya mutu ko bai mutu ba saboda irin haka ta taɓa faruwa da shi shekaru da dama an taɓa raɗe raɗin cewa prigozin ya yi hatsarin jirgi a cikin ƙasar kenya wani jirgi da ya faɗo na wagana aka ce prigozin yana ciki bayan faɗowar jirgin da yadda aka rika yaɗa rahotannin cewa ya mutu bai fito ya ce komai ba an sallama ya yi shiru kamar da yanzu aka je babu labarinsa shiru irin shirin da wanda ya mutu yake yi bayan kwanaki uku ya fito ya karya ta kasancewarsa cikin wancan jirgi to da wannan ne ake ganin ta iya wannan ma hakan ce ta faru kasancewar ba zai yi wagana waɗanda suke da ƙwarewa ta soji ya zama da ba su da shirye-shirye na tsarin wato ko tafiya irin wannan ba a ce za su tura shugaban wagna a gaba kuma tare da cewa akwai wani jirgin a baya haka dai suke ta faɗi amma abin da ya farin jiya ya fi shahara yana cikin wannan jirgi ya mutu domin waɗanda suke tattaro bayanai musamman daga cikin jami'an leƙen asiri na manyan ƙasashen duniya ba za su rasa tambayar wata majiya mai karfi daga cikin majiyoyi daga inda shi jirgin ya taso ba musamman ma har wasu rahotanni daga bangaren su wagna din da suka tabbatar da mutuwar prigozhin tare da haka komai yana iya faruwa da haka in har yana raye to fa karshe zai magana kamar da muka sha ji game da wasu yan ta'adda irin su shekau a ce an kashe su kuma bayan yan kwanaki sai ka ji sun fito sun yi magana wallahu ta'ala a'lam ga haka kasashen duniya sun tofa albarkacin bakin su ko mu ce sun fara domin ba za a ce duka ba sun fara tofa albarkacin bakin su game da kashe Prigozhin. Da farko, Olivia wanda shine kakakin kasar Faransa ya ce akwai abubuwa masu yawa na kokonto game da sababin kashe Prigozhin. Shugaban kasar Amurka Joe Biden ya ce bai mamaki game da kashe Prigozhin ba, bai san ainihin dalilin kashe shi ba, amma bai mamaki game da kashe shi ɗin. Ya ce ban san ainihin me ya janyo aka kashe shi ban san ya aka kashe shi ba ban san komai ba amma kuma ban yi mamaki ba ya ce ba zai yiwu a ce a yi wani abu a cikin ƙasar rasha ba kuma a ce hakan yana da nisa daga putin ku kula da maganar joe biden a takaice yana ƙoƙarin ya alaƙanta kashe prigozhin da putin shugaban ƙasar wato ko rasha ya ce sai dai shi bai isa ya ce komai akan batun ba. Mana dai faɗa ne tsakanin su na yan cikin gida da aka shi ba shi da ta ce amma shugaban ƙasar rasha vladimir putin har zuwa yanzu bai ce komai game da batun ba haka zalika a hukumance ba a ji wasu maganganu game da kashe prigozhin ba sai dai wasu na cewa wani taro da putin ya gabatar wanda a ga yana nuna farin cikin sa kamar wani fati ne suke yi su yan rasha da mutuwar prigozhin to wannan ya janyo kokwanto ɗin kamar yadda shi olivia ya faɗa tabbas akwai kokwanto game da sababin kashe prigozhin in ya tabbata ya mutu mutu wa ake zargi da kashe prigozhin a ƙarƙashin wannan zamu je sababin kashe prigozhin wanda aka fi zargi da kashe prigozhin shine vladimir putin shugaban ƙasar rasha saboda kasancewar prigozhin ya ci amanarsa ya masa tawaye bayan sun shafa shekaru suna aiki tare bayan rasha ta gina shi ta mai da shi yadda ya zama ya tara dukiya mai yawa ta masa me ake cewa ta masa dare ya mata rana sai rasha ɗin ta ci alwashin za ta ɗauki fansa a kansa kamar da ya tabbata cewa putin da kansa ya yi magana akan abin da aka yi musu na tawaye ya ce duk waɗanda suke da hannu a cikin wannan tawayen za su girbi abin da suka shuka hakan ce ta sa ake ƙara zargin cewa rasha ita ke da alhakin wannan wannan wannan hari kamar yadda kuma aka fito da wani bidiyo wanda yake yawo wanda aka yi wata tattauna da shugaba Putin tun shekara ta da 2018 a cikin wannan bidiyo an ji Putin yana an wa Putin tambaya kamar da dan jarida tambaye shi ya bayyana cewa cin amana shi ne laifin da ba zai taba yafewa ba a duniya Ɗan jarida ya tambayi Putin shin zaka iya yin yafiya? Putin ya bada amsa da cewa eh amma ba komai zai iya yafewa ba. Ɗan jarida ce me ba za ka iya yafewa ba? Putin ya ce cin amana. dan jarida ya ce abin da ka faɗi ya yi tsauri sosai game da cin amana shin wani ya taɓa cin amana ka a rayuwa mutum ya ce ba na son in yi magana a kai a bainar jama'a to in masu kallo wannan bidiyon shi ma na ɗaya daga cikin dalilin da sa ake zargin putin shine ya kisa saboda ya riga ya sharɗanta cewa zai iya yafiya mutum komai a ban da cin amana Prigozhin ya ci amanar Putin a tsarin tafiyar su a watan da ya gabata inda muka yi magana mun ma yi shiri akai cewa a Prigozhin din ya yi kirarin cewa ya mai wasu sansani na soji da ke wasu yankuna na kasar Rasha wanda hakan ya fusata Putin wanda har ma Prigozhin din ya kokarin cewa zai kai farmaki wasu sassa na cikin birnin Moscow wanda hakan ya sa ake zargin Prigozhin ya samu shiri ne daga wasu manyan kasashe irin su Amurka sun so su yi amfani da shi domin wato ganin bayan Putin ganin an kashe Putin ko an kifar da gwamnatinsa ko an haifar masa da matsala ya zama da cewa wagana da da suke taimaka masa wajen yaƙi da Ukraine sun juya suna da ƙarshe Putin ɗin. Duk bayan wannan kamar da muka bayyana a cikin wancan shiri an samu sulhu tsakanin su kamar da shugaban Belarus ya yi musu sulhu. Ƙarshe Putin ɗin ya amince akan sharaɗin Prigozhin zai koma cikin Belarus. To fa bayan nan da 'yan satuttuka wannan ta faru da Prigozhin ko mu ce Prigozhin. Kaga wannan zai haifar da kokonto game da shi Putin dole za a zargi cewa putin shi ke da hannu a kashe prigozhin to ta wata majiya kuma wasu na ganin cewa ukraine ita ce ke da alhaki wajen kashe wannan ba kamar yadda aka sami maganganu masu cin karo da juna tsakanin jami'ai masu bincike na ukraine da na kasar rasha misali jami'i mai bincike a cibiyar kula da harkokin kasar ukraine mai suna mikola beliskop ya ce wannan hatsarin kwata-kwata ba shi da alaka ta kusa ko ta nesa da kasar ukraine saboda wasu dalilai waɗannan dalilan kwata-kwata bai ambace su ba haka wani jami'i mai bincike a kan harkokin ƙasa da ƙasa a cibiyar soji na ƙasar rasha ya bayyana cewa ai prigozhin rasha tuni ta riga ta masa hukunci ba ta buƙatar ta masa hukunci bayan wanda ta masa na tumɓuke shi daga yin yaƙi a Ukraine tare da mabiyansa haramta masa yaƙi a ukraine kaɗai ya ishe ya zama hukunci wanda rasha ta yi wa wato prigozin ɗin wanda hakan eh, yana nufin kenan ba rasha ce ta yi wannan kisa ba duka dai kowane ɓangare yana ƙoƙari ya kare kansa wa idh qataltum nafsan tun fiha wallahu mukhrijum ma kuntum ta'malun wannan shine abin da ya faru to bayan haka yan uwa masu kallo me yasa a kashe prigozin mutane da yawa na ganin cewa Putin ya kashe shi ne saboda sakamakon wancan cin amana kamar yadda abin da muka faɗi a baya bayyana. yayin da wasu ke ganin ba wannan ne kaɗai matsalar suna ganin cewa putin ya hasaso wata matsalar ce wata sabuwar cin amanar daga prigozin tuni can magana ta wuce to amma yana zargin cewa wannan bawan Allah yana kokari ya ci amanarsa a Afirka kasancewar ya shigo Afirka yana hulɗa da kasashen da suke kawance da Rasha daidai lokacin da ya kasance wannan ya iya kunno ake yake kware kunno kai tsakanin Rasha da afuwan Nijar da kasar Faransa ko da kungiyar ECOWAS wacce take ita ce kamar abin farautar ita waccan kasa ta Faransa suna rasha ta samu masaniya da wasu bayanai na sirri cewa prigozhin yana kokarin ya aikinta zai ba wa rasha matsala a afirka daidai da bayanan da muka yi muku a baya cewa akwai zarge-zargen cewa juyin mulkin da aka yi a nijar wato ko kasar rasha tana da ana zarginta da hannu a ciki duk da yake bata fito ta nuna abin da yake ishara da tana da hannu ba to amma dai maganin da putin yake akai ya nuna maka baya goyon bayan faransa da kasashen turai akai kamar yadda a fili amurka ta nuna cewa za ta hulɗa da gwamnatin sojin nijar wanda muka ce ta aika da sabuwar jakadiya kuma hakan ya kai ga wato ko ya fasatar da shugaban kasar faransa wasu na zargin cewa frigozin yana kokarin ya koma hulɗa da Amurka ne ta ƙarƙashin ƙasa kamar irin abin da ya faru a Ukraine an so a yi amfani da shi wajen yi wa Putin tawaye tare da a fili babu wani abu da yake shaida cewa amurka ke da hannu a cikin tawayen da prigozin ya yi wa putin a wannan lokaci to da wanda ne suke ganin nan ma abin da yake shirin ya faru ne manufofin putin a cikin wannan wannan wato waɗannan fatuntunu na yankin sahel shine putin yana ta ƙoƙarin wato ya ganimanci saɓanin da ya kunno kai na rikicin juyin mulkin nijar wajen wato kuma yadda nijar din a tsari irin na ko mace turba irin ta mali da burkina faso ta yadda za su zama 'yan lelansa kamar da waɗancan ƙasashen suka zama yayin da ita kuma amurka ta ki yarda ta bi sahun faransa take ta ƙoƙarin ta bi ta hanyar diflomasiyya domin ta wanzar da iko na kasashen turai a cikin Nijar to sun hasaso cewa Prigozhin zai wa Amurka zai wa wa'incin kasashe aiki ne sun zargi hakan shi yasa suka ga bayansa watakila wannan yana ɗaya daga cikin in ya tabbata haka dalilan da suka sa shi kansa shugaban ƙasar Amurka ya ce wato bai mamakin kashe shi wato Prigozhin ba domin duk abin da ya faru a cikin Moscow ba ya rasa alaka da Putin yana da matukar muhimmanci mai magana akan wato ko alakar Prigozhin da wannan kungiya ta Wagner da kuma wace riba yake ci a cikin wannan wannan wannan kungiya ta sa bangare ya mai da kansa sojan haya yake kuma bin kasashe an ganshi a Syria an ganshi a Libya da sauran kasashen Sahel na Afirka wace riba yake ci da farko wannan kungiya ta wagina an kirkire ta a shekara ta 2014 tun bayan da fato farko farkon fitintunin Rasha da Ukraine farkon kirkirar kungiyar da bayyanuwar wannan kungiya prigozin ya nisanta kansa da ita har ta kai ga yana kai karar wasu daga cikin 'yan jaridu da suke alakanta shi da kungiyar tama kuma bayan rasha ta mamaye ukraine sai prigozhin din ya fito ya shelanta cewa wannan kungiya ta sace shine kirkire ta a watan mai cikin watan shekara ta 2014 ga manufofinsa ga wanda yake so ya cimma wannan kungiya zuwa yanzu kenan tunda an ce shekara ta 2014 tana da kimanin shekaru tara kenan a duniya a cikin tafiyar prigozhin a cikin kasashen da muka ambata an zarge shi da yin ayyukan ta'addanci da inda wagana suka shiga sukan aikata laifukan yaƙi kaɗan daga ciki an ce ya ta'addanci akan 'ya'yan musulmai an zarge shi da kashe yara ƙanana a Siriya a shigar su Siriya haka zalika a Libya an zarge shi da irin waɗannan ayyuka da shi da rundunar sanar ta'addanci da yi wa mata fyaɗe haka zalika a wasu kamar irin su ainihin Afirka ta tsakiya duka an zargi Prigozhin da irin waɗancan miyagun abuwa. da wannan ne wasu ke ganin ƙarshen da Prigozhin ya mutuwa a hannun Putin sakamako ne na dukkan wanda wani mutum zai amfani da shi domin biyan bukatunsa kasancewar rasha ta yi amfani da shi wajen biyan bukatunta ta tura shi ya kunkuna da dama ya kukuwa da dama kamar yakin da yake a Ukraine an zarge shi da kashe waɗanda ba su je ba su gani ba duka wannan sakamako ne na wato ko biyayya ga wani dan adam wanda ba Allah ba duk sanda mutum yake bin san zuciyar wani mutum to karshe sai ta kai shi sai wannan mutumin ya kai shi a baro shi abu na karshe da ya kamata mu nazari akai shine mecece makomar kungiyar wagana yanzu an kashe prigozin kuma abu mafi karfi da yake nuni ya fito a fili yana nuni da cewa Prigozhin ya tun ya margaya ya mutu to menene makomar ita wannan kungiya ta Wagner Daraktan cibiyar nazarin siyasar sojoji a cibiyar Hudson mai suna Richard Wetis ya yi tsokaci akan wannan batu inda yake ganin makomar kungiyar wagana ba ta wuce makoma guda biyu makoma ta farko shine shigar kungiyar karkashin gwamnatin Rasha ta yadda Rasha za ta iya shigar da su su zama sojoji na Rasha ko kuma ta zama da su wata kungiya mai zaman kanta wacce za ta ci gaba da hidimtawa Rasha. Uh, abu na biyu makoma ta biyu da ake gani ake kikita zaton cewa a kungiyar wagina za ta koma shine ci gaba da zama a matsayinta na kungiyar wagina tare da nada sabon shugaban kungiyar amma hakan ba zai yiwu cikin sauri ba kasancewar prigozin shi ya kirkiri kungiyar ga irin matsayinsa da darajarsa a cikin kungiya din samar da shugaba a cikin kungiyar yana buƙatar bi sannu sannu wannan shine hasashen da ya yi. haka zalika akwai hasashen yiwuwar cewa makomar kungiyar na iya yiwuwa su haɗe da wasu kungiyoyi daga cikin kungiyoyi na sa kai kungiyoyi masu zaman kansu ƙungiyoyin sojojin haya waɗanda suna nan birjik a cikin rasha domin ba iya wagina ba ce kaɗai to ta iya waɗancan ƙungiyoyin wasu su yi ƙoƙari su yi waɗannan sojoji su haɗe da su wannan su ne abubuwa guda uku da ake hasashen cewa ainihin zai iya zama makomar ita wannan ƙungiya ta wagna to a ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya mana gamdakatar ba mu dacewa duniya da lahira wa sallallahu baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik